Shugaban Majalisar Dokokin Najeriya Tajuddin Abbas ya sanar da janye kudirin da ya gabatar na samar da dokar hukunta masu ayyukan tayar da harkisi da waɗanda suka kirera takin kasa wanda ya gabatar a zauren majalisar. Wannan matakin na zuwa bayan lamarin ya janyo cece kuce da suka mai zafi tsakanin 'yan Najeriya musamman matasa. Matasa sun yi zargin cewa ana kokarin bulla da dokan ne domin murkushe duk wani yunkuri na yin zanga-zanga bayan zanga-zangar masir rayuwa da al'umman kasar suka gudanar a farkon watan Agusta. Shugaban Majalisar Wakilan Najeriya Tajuddin Abbas ne ya gabatar da dokar mai taken Counter Subversion Bill 2024 a ranar 23 ga watan Yuli inda kudirin ya tanadi hukunce-hukunce ga mutane da aka kama da laifin zagon kasa da tayar da hankali da ko alaka da wasu kungiyoyi da aka haramta. Wani bangaren dokar ya tanadi cewa duk mutumin da aka kama da laifin yin karan tsaye ga zirga-zirgar ababen hawa ko da sayin hanya ko kakkaba dokar zaman gida ko yin tattaki ba bisa ka'ida ba ko kuma wasu abubuwa makamanciyan da hakan zai fuskanci tara naira miliyan biyu ko kuma ɗaurin shekara biyar a gidan yari hakan nan wani bangare na kudirin dokar da ta ja hankalin al'umma shine wadda ya ce duk wani mutum da ya lalata wani tambari na kasa ko ya kirera taken kasa ko ya yi kokarin lalata wurin ibada da nufin haifar da rikici da yi wa gwamnati barna ya aikata laifi wadda za a bukace shi ya biya tara naira miliyan biyar ko zama gidan yari na shekara goma a cikin sanarwar janye kudirin dokar wanda ta samu sa sa hannu mai taimakawa shugaban majalisar wakilai kan yada labarai Musa Abdullahi ta ce an janye dokar ne bayan tattauna mai zurfi da masu ruwa da saki da kuma kyakkyawan la'akari da halin da kasar ke ciki. Sanarwar ta da cewa Honorable Abbas ba zai taɓa goyon baya duk wani mataki da zai illa ga zaman lafiya da haɗin kan al'umman ƙasa ba. Zanga-zanga da wasu 'yan ƙasar suka gudanar a cikin watan Agusta ya rikide zuwa rikici a wasu jihohin ƙasar. Yunkurin da hukumomi suka yi na killace masu zanga-zanga zanga-zanga a wani keɓaɓɓen wuri a birnin Abuja da Lagos da ya janyo da ya takaddama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro. Hakan nan hasaniya ta faru bayan mutane sun sun tare hanyoyi da yin tattaki a wasu birane kamar Kano sun haifar da takaddamar da ake zargi da ta janyo asarar rayuka da dukiyoyi mai yawa. Batun yawan kuɗin da 'yan majalisar tarayya ke karɓa na ci gaba da tayar da kura a Najeriya inda wani ɗan majalisar tarayya ya bayyana yawan ya bayyana yawan kuɗaɗen da yake samu na albashi da na gudanarwa duk wata a matsayinsa na seneta, tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya sake bijiro da batun yawan albashin 'yan majalisa da aka daɗe ana cece kuce a ƙasar inda ya yi zargin cewa inda ya zargin cewa su ke yankewa kansu albashi mai tsoka a martaninsa sanata Kawu Samaila daga jihar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 Gwamnatin jihar Kano a arewacin Najeriya ta ce ɓata gari da suka afkawa babban kotun jihar yayin zanga-zanga kan sadar rayuwa sun kwashe takardun tuhumar da ake yi wa tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan cin hanci da rashawa. Ganduje ne shugaban jam'iyyar APC na ƙasa mai mulki a yanzu bayan ya mulki Kano tsawon shekara takwas karkashin jam'iyyar. Abin takaici ne a ce wasu makiyan Kano sun ɗauko hayar wasu domin lalata gine-gine masu tarihi da da zummar gare tsohon gwamna Ganduje da iyalansa daga shari'ar cin hanci a cewar gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf lokacin da ya kai ziyara kotun a ranar Laraba. Gwamnatin Kano karkashin jam'iyyar NNPP na tuhumar Ganduje da matarsa Hafsat da ɗansa Umar da wasu mutum biyu bisa zargin karkatar da biliyoyin kuɗaɗe a lokacin mulkin sa. Wata sanarwar da kakakin gwamnan Sanusi Bature ya fitar ta kare da cewa masu zanga-zangan sun lalata kusan kowane bangare a kotun da janyo asarar sama da naira biliyan ɗaya ta hanyar sace kayayyaki da kona motoci. To masu sauraro ka ta ku danna subscribe sannan kuma da na domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.